This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Litinin 4 ga watan Maris shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke ɗauke da su ga mu da kanin labarai. To hawa mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris na shirin ganawa da mamba a kwamitin da ke kula da yaƙi a Isra'ila Benny Gantz a fadar White House a yau Litinin. Gwamnatin Koriya ta Kudu ta fara ɗaukar matakan soke lasisin dubban ƙananan likitocin ƙasar. a yau litinin ukraine ta wargaza wata gadar da ke dauke da hanyar jirgin kasa a yankin samara da ke kudu maso yammacin rasha kanun labaran kenan a bangaren rahotanni za a je da dakarun tsaro suka rika ba ta kashi da 'yan aware masu dauke da makamai a garin kumba da ke jihar yamma maso kudin kasar kamaru lamarin da ya kai mazauna garin arcewa daga yankin don tsira da rai eh wato sojoji da suka je ran gadi gurin ne to shi suka je sai suka so ba ba mutane tsoro to ashe eh, su yara yan ambazonian din sojojin ambazonian din ba su da nisa da wannan wurin a can jamhuriyar niger kuwa rahotanni daga arewacin jihar tillaberi da ke kan iyakar niger din da kasar mali ke cewa 'yan bindiga sun kona motocin dakon mai da hallaka direbobi da yaransu akan hanyar su ta koma gida bayan sauke lodi a kasar ta mali to abin da ya faru mota hurne an ta kone da mutum takwas biyo mu a ciki sai a biyo mu a cikin shirin domin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafe da shirin ilimi garkuwar ɗan adam tare da baban gida jibrin amma fa duk sai an gyara zama an saurari kashin farko na labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. mataimakiyar shugaban amurka kamala harris na shirin ganawa da mamba a kwamitin da ke kula da yaƙi a isra'ila benny gantz a fadar white house a yau litinin kwana guda bayan kiran da ta yi na ayi gaggawar tsagaita buɗe wuta a gaza wani jami'a fadar ya ce tattaunawar da za su yi za ta mai da hankali ne kan falastinawa fararen hula da aka kashe da kokarin cimma matsar tsagaita wuta da kuma sakin mutanen da aka yi garkuwa da su hada da tura karin tallafi zuwa yankin na gaza. cikin wata sanarwa Gantz ya tabbatar da zaman da za su yi da Harris da kuma mai ba da shawara kan sha'anin tsaro a fada White House Jack Sullivan da kuma mambobin majalisar dokoki 'yan Republican da na 'yan Democrat. A ranar Lahadi Harris ta yi kira ta yi wani jawabi inda ta yi kira da tsagaita buɗe wuta a Gaza. Kiran da ya kasance ɗaya daga cikin kiraye-kiraye mafiya ƙarfi da gwamnatin Biden ta yi na neman a dakatar da yakin tun bayan ɓarkewarsa. Given of in Gaza. Harris ta ce duba da irin girman wahalalun da aka shiga ya zama wajibi a yi gaggawar dakatar da buɗe wuta akalla ko da ya kai makonni shida ne. Gwamnatin ta Biden na aiki da Masar da Qatar don shiga tsakani wajen ganin an dakatar da buɗe wuta na akalla tsawon makonni shida don a karɓo sauran mutane da Hamas ke rigar da su a kuma ƙara tura kayayyakin agaji. a yau litinin ukraine ta wargaza wata gadar da ke dauke da hanyar jirgin kasa a yankin samara da ke kudu maso yammacin rasha dakarun ukraine sun ce harin ya kaikaici gadan ne saboda irin yadda take taimakawa sojojin rasha a kusa da kogin da ake kira chebek hukumomin na ukraine sun ce dakarun rasha kan yi amfani da gadar wajen yin jigilar makaman sojinta hukumar da ke kula da sufurin jiragen kasa a rasha ta ba da rahoton aukuwar wani mummuna al'amari amma ta ce babu wanda ya jikkata sai dai ta ce ta dakatar da duk wata zirga-zirgar jiragenta na ƙasa a yankin shugaban ukraine volodymyr zelensky a ranar lahadi ya yi kira ga ƙasashen yammaci da su taimaka da tallafin da ke fuskantar jinkiri waɗanda ya ce da su ƙasar ta ukraine take a eh, ƙara kare kanta daga hare-haren rasha duk da matsalar ƙarancin albarusai da take fama da ita china ta bude wani taro da ya kasance mafi girma da take yi a duk shekara inda ake tattauna al'amuran siyasar kasar taron yana mai da hankali ne wajen duba tsare-tsaren da kasar za ta aiwatar a wannan shekara kasashen duniya sun zira ido kan wannan taro don ganin irin tsare-tsaren da kasar ta sin za ta shata yayin da ake kuma duba irin matsalolin da taron yake kokarin shawo kansu waɗanda kasar ke fuskanta tattalin arzikin kasar ta sin na tafiyar hawainiyar da bai taɓa ganin irin ta ba cikin gwamman shekaru akwai manyan kusoshin gwamnati da aka cire su a mukamansu na sanadiyar zarge-zarge da ake musu kan cin hanci da rashawa da kuma waɗanda ake zargin su da ayyukan leƙen asiri labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an jima kaɗan mahamud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Kamaru. Inda dakarun tsaro suka rika ba ta kashe da 'yan aure masu dauke da makamai a garin Kumba da ke jihar Yamma masu kudu na ƙasar ta Kamaru. Lamarin da ya kai mazauna garin arcewa daga yankin don tsira da rai. Kamar da yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin sashen Hausa na murya Amurka Garba Awale aiko mana. a kasar jamhuriyar kamaru musamman a bangaren yan awaren ingilishin kasar har yanzu tsugune bata kare ba wajen karfafa matakan tsaro da ma wanzar da zaman lafiya a bangarorin na yan awaren ingilishin kasar a halin yanzu dai yan bindiga ko masu tada kayar baya da sojin kasar jamhuriyar kamaru ne suke bata kashi a ƙauyen kumba an da al'amarin ya kai mazauna wannan ƙauyuka ga yin gudun hijira zuwa waɗansu ƙauyuka maƙwabtansu. na tambayi alhaji ɗan asabe dan asalin garin kumbane kuma mai fada a jini a ƙungiyar na 'yan awaren ƙasar kan kome sa har yanzu ake ba ta kashi a wannan ɓangaren. eh wato sojoji da suka je ran gadi gurin ne to she suka je she suka so ba ba mutane tsoro to ashe eh, su yara yan ambazonian din sojojin ambazonian din ba su da nisa da wannan wurin shi aka bude wuta to wa'annan kuma su a bazonin suka cewa duk yan abin nan eh, mutanen wannan garin duka su gudu kowa kowa ya ta kansa to shi ne su suka gudu suka shiga daji wayan su kuma suka suka gudu suka abin nan suka je ta hanyar jirgin jirgi na na wucewa ya kwaso wayan su ya zo ruba su a nan abin nan a nan eh, banga. Eh, to yanzu ah, akwai asarar rayuka da aka yi ne a can bangaren da aka yi wannan bude wutan? eh har yanzu dai ba a samu labari tabbas ba sai sojojin kansu ma suna tsoron zuwa wurin don duk inda suka ji cewa yaran nan na nan ba wani soja za a tura shi sai dai su je su su nuna dai kamar cewa sun je amma ba sa kusan kan gudun sam eh ba su riga sun gaya musu suka ce su fita ba su bar musu kasan su ai sun ce musu su fita su bar musu kasan su na sake tambayan mai bawa shugaban rundunar sojojin kasar jamhuriyar kamaru shawara wanda suke artabu da yan awaran dr suleiman mamman koya za su yi wajen dakile wannan harare da ake kaiwa a wannan bangaren? Eto, eh a zahirin gaskiya dai maganar da har yanzu dai gashi dai abu dai ya gici ya gicin yawa to a gaskiya eh, abin da zan iya fadi a kai saboda mu a ƙasar mu mun gaji ainihin zaman lafiya. Eto, eh a zahiri dai muna shirya sojoji da yawa domin mu ga yadda za mu yi domin mu dakile su za mu yi kokari don mu cimma mu akan kowa da kowa ya koma gida ba tare da ainihin mun samu wani tikas eto eh wannan kan kalubale ne a wajen mu amma insha Allah za mu san yadda za mu yi domin mu yaye wannan matsala Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru An gaida garba awal masu aro ana tare ne da sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Muhammadu ya dawo da ci gaban labaran duniya. To hawa gwamnatin Koriya ta kudu ta fara daukan matakan soke lasisin dabban kananan likitocin kasar. matakan da take shirin ɗauka na zuwa ne kwanaki bayan da likitocin suka shige wa'adin da gwamnatin ta shata musu na su koma bakin aiki bayan da suka shiga yajin aiki da ya kassar ayyukan asibitocin kasar likitoci kusan dubu tara ne suka shiga yajin aikin tsawon makonni biyu don kalubalantar wani shiri da gwamnati ke shirin aiwatarwa na kara adadin ɗaliban da ake ba guraben koyon aikin likitanci a ƙasar yajin aikin ya kai ga an dakatar da ayyukan tiyata lamarin da ke barazana ga rayukan wato ɗimbin mutane a yau litinin gwamnati ta tura jami'anta ta asibitocin ƙasar don su tabbatar da cewa likitocin ba su koma bakin aiki ba kafin ɗaukar matakan soke lasisinsu na akalla tsawon watanni uku. kotun kolin kasar thailand a yau litinin ta wanke tsohuwar firayim ministan kasar yillok shenewatra kan zargin cin hanci da rashawa yayin ba da wata kwangila a zamanin mulkinta yillok wacce ta mulki thailand daga shekarar 2011 aka kuma kifar da gwamnatinta a shekarar 2014 yayin wani juyin mulkin soji ta fuskanci tuhuma kan wata kwangilar dala miliyan 6.7 da ta bayar a shekarar 2013 wannan yinku wannan hukunci galaba ce ta baya-bayan nan da ahalin shinwatira ya samu bayan da aka saki dan uwanta taksin karkashin daurin talala wanda a da yake rike da mukamin firayim minista shi ma kuma aka kifar da gwamnatinsa an sake shi ne bayan da ya kwashe watanni shida a gidan yari a hukuncin daurin shekaru takwas da aka yanke masa an da zargi yallock da wasu mutane biyar da laifin rashin bin ka'ida wajen ba da kwangilar wasu ayyukan da za su taimaka al'ummar kasar ta thailand wajen samun ababen more rayuwa Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla masu haruka da ashagala ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar muta VOA a kan mita 200.5. Baya ga haka duk da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mana intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu sai a kara gyara zama a saurari mu na gaba. Lamarin ya faru ne a ranar Lahadi uku ga watan Maris na 2024 a tsakanin garin Ayoro da ke jamhuriyar Nijar da garin Labzanga a kasar Mali. Maharan waɗanda ake kyautata zaton 'yan ta'adda ne sun tare motocin dakon man ne a kan hanyar su ta dawa gida, inda suka karkashe direbobi da yaran su kafin su cinnawa motocin wuta. kamar yadda babban magatakardan ƙungiyar direbobi ta sdrn almu yakuba ya yi min bayani ta wayar telefon Eh to abin da ya faru mota hudu ne an kone da mutum takwas. Eh direbobi kamar su sandika SJA kinmu na kwanni wanda yana da mambar namu na nan Biro National Experience wanda ke kula da wayan kai direbobi shi yana ski Da dalge na hanyar lume shi ma yana ski. Da wani kamara da shi ma abokin aikinmu ne shi na Mali ne direba. Wadanda mutum hudu ne sun rasu da yaran mota su hudu su ma tsakanin ayar da zanga ne an kai wannan abu a yanzu haka shugabannin kungiyar direbobin da abin ya ritsa da su sun shiga yunkurin neman hanyoyin dauko wakin waɗannan mamata ta yadda za a musu jana'iza a nan gida da abin ya faru tun da muna cikin wani lokaci na gwamnati mai kama mayan kasa sai da mun ka tayi ministar na transport mun ka nemo a yi muna alfarma yadda za a yi mutanen nan sun ka su musan yadda za mu yi mu same su mu sai mu kai su gidan gaskiya da wannan kun bai samu ba inda an kai abun an kone su cikin mota ta wurin da aka kone su nan mutum bai iya ta yi ya dauke su waɗanda ke labzanga kuma tsakanin ayar zuwa labzanga kuma in ba soja bane mutum bai iya tare kanshi direbobi duka sun taru na muna biro yanzu muna cikin tunani ya za mu yi tunda mutum ka rasa dan uwanka kuma ka samu ka kai su gidan gaskiya ma ya gagare ka ya za ka yi Hmm. idan mu muna kira ga gwamnati in irin wanga abu ya faru san kamar direbobin nan su ma ma'aikatan kasa ne tunda suna kai wani abu ne da ake bukata idan in matsala ta zo ya kamata su ma an kai musu magana an ke musu kunji kunji kunji ya kamata su dauki mataki kawo yanzu ba wata sanarwa a hukunce dangane da wannan aika aika da ke wakana a wani lokacin da ake ganin alamun kura ta lafa ta bangaren da jihar Tilaberi ke makwabtaka da yankin arewa maso gabashin Mali matsalar tsaro na daga cikin dalilan da sojojin nijar suka ayyana a jerin hujjojin da suka ce sun dogara kansu wajen kifar da gwamnatin muhammad bazum a ranar 26 ga watan yulin 2023 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To Madalla an gaida Suleiman ne bar masu sauraro da fatan za a gafarce ne wajen gabatar da wannan rahoto na Suleiman ne barma dangane da wannan rikici da ya faru a kan iyakar talabiri ta jihar ta kasar Nijar din a kan iyakar ta da Mali. Yanzu kuwa sai a gyara zama a saurari shirinmu na gaba ilimi garkuwar dan Adam. Ilimi garkuwar dan Adam. Can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushinyo. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji korafin da gwamnan jihar Borno Profesa Baba Gana Zulum ya yi wa gwamnatin tarayya dangane da ƙudurin gwamnatin na haɗe jami'ar sojoji da ke biyu da makarantar korar da hafsoshin soji da ke Kaduna wato NDA. For this university is very important to the people of Borno state. Hau kuma za ku je karshen hirar da muka yi da kwamishinan ilimi a jihar Kano da kuma wata tsohuwar shugaban makaranta a jihar ta Kano game da kokarin da gwamnatin jihar ke yi na inganta makarantu a jihar. Kin ga littafin da aka raba kwanan nan wani aka raba su ga makarantu sauransu. Irin matsalar ake samu ta cokta ta baya yanzu nan muna da cokta ta fitar labiyar aji. Tunda an ce free education ne to kenan za a dawo da ba da kuɗi na tallafi kenan ga makarantu. Naku baban ya ke fatan za a yi sauraro lafiya. Kanji mana ilimi abun rainawa himma da ƙwazo musu. Tumadalla, a makon da ya gabata ne da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana kudurinta na rage yawan ma'aikatu bisa aiki da rahoton wani kwamiti da aka kafa tun a zamanin tsohon shugaba Goodluck Jonathan wanda ya ba da shawarar rage ma'aikatun gwamnatin tarayyar Najeriya domin yin tsibin kuɗi daga cikin irin wannan shawarwari dai da aka bayar shine rage wasu cibiyoyi da kuma makarantu abinda kuma ya sa aka ce za a haɗe jami'ar sojoji da ke biyu da babban makarantar horar da sojoji ta nda da ke kaduna bayan wannan ma akwai wasu cibiyoyi na ilimi da suka hada da hukumar bada ilimi ga makiyaya da kuma hukumar bada ilimi ga manya da ake tunanin haɗe su waje guda to sai dai wannan mataki da gwamnatin tarayyar najeriya ta ce za ta ɗauka bai yi wa wasu 'yan ƙasar daɗi ba musamman ma batun da ya shafi haɗe jami'ar sojoji ta biyu da kuma makarantar horar horar da hafsoshi da ke kaduna daya daga cikin irin wanda ke wannan korafi sun hada da gwamnan jihar ta borno babagana umara zulum wanda ya ce akwai bukatan gwamnati ta sake duba wannan shawara nata i'm in university bill with the national defense academy borno state has been facing serious crisis for the last 15 years and as a result of this many of our children could not have access to education therefore this university is very important to the people of borno state not only to the people of Borno State, but to our neighboring state. And therefore, we will appeal to the president to, to look into this issue. Gwamna ya ce ko shakka babu akwai bukatar gwamnati ta duba wannan shawara idan aka yi la'akari da yanda jihar Borno da kuma yankin arewa maso gabashin Najeriya ta fuskanci matsaloli na rashin tsaro musamman ma da karkashin yaƙi da ƙungiyar Boko Haram da suke haramta karatun zamani zuwa wannan jami'a ya taimaka wajen baiwa 'ya'yanmu da kuma waɗanda ke makwabtaka da jihar borno ilimi idan ma har gwamnati za ta soke jami'ar sojojin ne to kamata ya yi ma'aikatar ilimi ta ɗauki gudanar da shi a mai da shi wata jami'ar gwamnatin tarayya na farar hula to su ma dai wasu 'yan asalin jihar ta borno sun tofa albarkacin bakin su game da wannan shawara na gwamnatin tarayya sunana malam suleiman hassan eh to mu kam nawa a matsayina ne wanda zan ce local mutum zan ce bar mana amin university namu ya zama amin university wanda dan talaka zai iya samu ya samu ci gaba su yi karatu enough su samu digiri wadda nasu amma aka ce an hada ya zama da nda zai wuya dan talaka ya samu so ni a nawa shawara na fi sau a bashi sunana abraham philip daga nan jihar borno maiduguri wannan shi uh, army university sadda aka kikiro ta ya sake ba wa mutane damaki da dama wadda za su yi su samu su ci gaba da uh, harkokin iliminsu, misali karatu but yanzu yadda aka ce za a mai da ita karkashin NDA kaga abin zai sake koma baya ne wannan mutanen da suke da burin cewa za su ci gaba da karatun ma sai ka kalla wannan burin su din ya zo ya kawo ga karshe ga babu wannan kwarjinin da cewa zan ci gaba da karatu so kaga amma in an bari a hakan akwai wasu irin ah, benefits din da al'umma suke samuwa yanzu a haka ma a karkashin wannan ita university to sai kuma jihar Kano inda zamu mu ci gaba da hirar da muka fara makon da ya gabata tare da kwamishinan ilimi a jihar alhaji umar haruna doguwa dangane da matakin da gwamnatin jihar ta dauka na inganta ilimi a jihar da kuma aniyar gwamnati na kawar da yara da ke gararan ba a tituna ba tare da halartar makarantu ba ga dai a rashin hirar da wakiliyanmu baraka bashir ta yi da kwamishinan ilimi a jihar ta kano alhaji umar haruna doguwa mun gane cewar a kusan mutum miliyan hudu da dubu ɗari biyar sa zauna ƙasa ne. mun yi cost cewa idan ka gina waɗannan kujerun a dubu arba'in arba'in talatin da biyar biyar misali ta tusita misali na gida ta haka sannan ka estimate din mutanen da za ka ɗauka a cikin waɗannan hazuwan idan ka ce kai trisita kana buƙatar 1.5 seat 1.5 million seat wanda suke zaune a ƙasa kana buƙatar 1.5 million seat su ɗauki mutum uku to ko ce idan miliyan arba'in arba'in ne in kika lissafa kuɗin za ta yi mana magana wajen biliyan arba'in ne zuwa biliyan sittin. to ta yaya za ku samu wannan kuɗi. ba karamin kuɗi ba ne saboda abin da shi da tagarin zabi a hankali a hankali za a riƙa yi a yi nan an gyara nan a yi nan an gyara nan amma da abin da muke tabbatar da jama'a shi ne gwamna yana da commitment shi yasa ma ya ware kashi ashirin da tara bakwai na bajet dinsa a kan harkar ilimi to na tabbatar maka cewa insha Allah in aka ce tafiya yadda ake tafiya din nan in Allah ya dade zan Allah zuwa ƙarshen shekarar nan magana makarantu a primary da secondary eh, da duka makarantun da jihar Kano zama tare da eh an sa lokaci mun riga mun sa lokaci muna da lokaci mun ga sa shi daga ga cewa zuwa da karshen shekarar nan insha Allah muna zuwa ƙarshen shekarar nan mun zai kokari kawai yanzu guda nawa kuka yi makarantu nawa kuka akwai ba wanda mutane suke da kansu suke suka ba makaranta gudu ina batun malamai malamai muna da muna da malamai yanzu amma duk da aka abiyar za mu da malamai dubu shida sannan kuma su ma ragowar malamai malamai da ake dauka na normal aiki za mu dauke wajen malamai dubu biyar gwamna ya bada izinin wannan Allah da an fara an fara an yi screen din sa an kuma da kuma kin ga littafin da aka raba kwanan nan wani aka raba su ga makarantu da sauransu irin matsalar da ake samu ta cok ta baya baya yanzu nan muna da cok ta fitar da labiyar a aji ko da kuma ta zace wata da cok muna da shi kai kina aiki kayan aikin da malamai za su yi amfani da shi duk mun tanaji shi muna da su eh. sai dai kuma a ta bakin Hajiya Binta Abdulhamid wata tsohuwar principal a jihar ta Kano ta bayyana cewa gwamnati za ta iya daukan wannan mataki idan har ta dage tare da zuba kuɗi da kuma jami'an da ya kamata. A yi ta faɗakarwa ta responsibility na iyaye da jama'a A kan ingancin a bada ilimi ingantacce domin samun kyakkyawar rayuwa abin da zan ce miki shine har yanzu mafi yawan makarantu a birni da ƙauye ba su da su waɗannan kaya da aka ce an yi ikirarin da akwai idan har da akwai damar magana dai ta ayyuka ne na agile ba ayyuka na ita kankin kanta gwamnatin jihar kano da ta fidda kuɗi da kuɗin lalita ta yi ba ko a bayan ma a shekaru takwas ɗin haka tsarin yake tashin farko first academic tam da muka koma hutun da za a koma sabon hutu tun ma ba a fara wannan gaganiya ta zafi ba na, shari'a to aka saki ido da baki cewa tun da an ce free education ne to kenan za a dawo da ba da kuɗi na tallafi kenan ga makarantu tunda iyaye ba za su bayar ba to gwamnati asalin da lokacin kwankwasa festinuwa tana ba da kuɗin tallafi daga baya sai aka zo aka yi introduction ma na rehabilitation fund iyaye su bayar kuɗin agaji da tallafi wanda yake in tsakani da Allah ne fa duk tsarin nan mafako abin fa da ya kamata kenan saboda baiwa ce da kyautatawa Allah ya bada da ɗaya daga cikin abin da mahaifi zai yi ya tarbiyantar da ɗanan har da ba da ilimi ingantacce to a takaice tun da harkar gwamnati muke magana gwamnati da ta tashi raba kayanta to wata makarantar sai a bata kwalin cok ba katan ɗin cok ba kwalin cok irin ɗan ɗari biyu na dadan yanzu ya koma ko ɗari uku ma da hamsin ne to sai a bata kwara uku irin kuma murmushashen nan ma wanda duka ɗaya daga safiya zuwa break kafin yara su fito to in makarantar mai ajujuwa goma ce to ba zai isa a cinye waɗannan periods ɗin hudun farko ba ma da wannan kwara uku sannan rijista sai a samu makarantar da take da ko ajujuwa goma ko sha sai a bata kwara uku sai a ɗauki exercise book mai 40 ko 60 a bada kwara uku kwaya ɗaya biyu uku fa to kuma ma ba a tashi ba da fa kayan ba sai da aka yi wannan term din na farko aka gama duk principal suna cikin tsoro da fargaba an ce ka wanda ya aiki kwaye waye waye to kuma tun da an riga an san daman tsarin gwamnati ta kwankwasiya mai zafi ce za su yi aiki da cikawa a da haka ake in suka kuskura suka ce kaza to wallahi aiwatar da shi za a yi sai dai ka gan shi aiwaci dan billahi azim ba zan manta lo lokacin da da ni da vice principal dina muke tafiya ɗebo kaya in an yi hutu kafin a yi hutun satin farko kafin yaran su zo makaranta to an ba principal kayan aikinta kuma na rantse da Allah a da in kin san a kura sai mu tafi da a kura mu ɗauko vice ina ya kara komawa trip na biyu ya ɗauko kaya. To masu sauraro nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma wakiliyar mu Baraka Bashir a Kano sai jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Gresham naku babangida jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da kwa. madalla an gaida baban gida jibrin da wannan shiri na ilimi garkuwa dan adam ma saro kafin mu ci gaba a sauraro wannan. tsaka mai wuya. a sunana janaral mansur dan ali tsakamaya wannan shirin gaskiya magana shiri ne mai ma'ana mai fahimtar da jama'a mai kuma sa mutane su san abubuwan da suke faruwa a jihohi daban-daban daban akan harkokin siyasa sunana dr iman usman shehu ni ne shugaban international institute of journalism a nan abuja kuma nakan saurari shirin nan na tsaka mai wuya kuma shiri ne da kan ilimantar da al'umma kuma shiri ne da ya kamata mutane ko ina su kasa kunne su ji sunana alhaji jauro hamadu sale maji daɗin ajiyan akko wannan abun fa amfani ake so a fitar tunda kai kana mulki baka so ka sauka ne kai kuma kana waje kana so ka shiga mulki ne ya kamata ka faɗa wa mutane me kake yi kai kuma da kake so ka shiga ka faɗi me za ka yi baka mai wai shiri ne muhimmi a cikin shirye-shirye da muryar amurka take yi kuma ya fahimtar kuma yana fahimtarwa idan aka samu natsatsun su kai magana to don jin wannan shiri na tsaka mai wuya sai ku dinga kasancewa da tashar mu ta biyu a kowace rana talata a shirin mu na karfe shida na safe agogon najeriya da niger karfe biyar kenan na safe agogon mutanen ghana madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice. To mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris na shirin ganawa da mamba a kwamitin da ke kula da yaƙi a Isra'ila Benny Gantz a fadar White House a yau Litinin kwana guda bayan kiran da ta yi na a yi gaggawa tsagaita buɗe wuta a Gaza. wani jami'a fadar white house ya ce tattaunawar da za su yi za ta mai da hankali ne kan falastinawa fararen hula da aka kashe da kokarin cimma matsayar tsagaita wuta da kuma sakin mutanen da aka yi garkuwa da su hada da tura karin tallafi zuwa yankin na gaza cikin wata sanarwa gans ya tabbatar da zaman da za su yi da harris da kuma mai ba da shawara kan sha'anin tsaro a fadar ta white house jack sullivan da kuma mambobin majalisar dokokin republican da 'yan democrats gwamnatin ta biden na aiki da masar da qatar don shiga tsakani wajen ganin an dakatar da buɗe wuta na akalla tsawon makonni shida don a karɓo sauran mutane da hamas ke garkuwa da su a kuma ƙara tura kayayyakin agaji a yau litinin ukraine ta wargaza wata gadar da ke dauke da hanyar jirgin ƙasa a yankin samara da ke kudu maso yammacin rasha dakarun ukraine sun ce harin ya kai kaici gadan ne saboda irin yadda take taimakawa sojojin rasha a kusa da kogin da ake kira chebek hukumomin na ukraine sun ce dakarun rasha kan yi amfani da gadar wajen yin jigilar makaman sojin kasar hukumar da ke kula da sufurin wato sufurin jiragen kasa a rasha ta ba da rahoton aukuwar wani mummunan al'amari amma ta ce babu wanda ya jikata sai dai ta ce ta dakatar da duk wata zirga-zirgar jiragenta na ƙasa a yankin china ta buɗe wani taro da ya kasance mafi girma da take yi a duk shekara inda ake tattauna al'amuran siyasar ƙasar taron yana mai da hankali ne wajen duba tsare-tsaren da ƙasar za ta aiwatar a wannan shekara ƙasashen duniya sun zira ido kan wannan taro don ganin irin tsare-tsaren da ƙasar ta sin za ta sha ta yayin da ake kuma duba irin matsalolin da taron yake ƙoƙarin shawo kansu waɗanda ƙasar ke fuskanta tattalin arzikin ƙasar ta china na tafiyar hawainiyar da bai taɓa gani ba wato da ba taɓa gani ba cikin gomman shekaru akwai manyan kusoshin gwamnati da aka cire su a mukamansu na sanadiyar zarge-zarge da ake musu kan cin hanci da rashawa da kuma waɗanda ake zargin su da ayyukan leƙen asiri gwamnatin koriya ta kudu ta fara ɗaukar matakan soke lasisin dubban ƙananan likitocin ƙasar matakan da take shirin ɗauka na zuwa ne kwanaki bayan da likitocin suka shige wa'adin da gwamnatin ta shata musu na su koma bakin aiki bayan da suka shiga yajin aikin da ya kassar ayyukan asibitocin kasar likitoci kusan dubu tara ne suka shiga yajin aikin tsawon makonni biyu don kalubalantar wani shiri da gwamnati ke shirin aiwatarwa na ƙara adadin ɗaliban da ake ba guraben koyon aikin likitanci a ƙasar yajin aikin ya kai ga an dakatar da ayyukan tiyata lamarin da ke barazana ga rayukan ɗimbin mutane a yau litinin gwamnati ta tura jami'anta asibitocin ƙasar don su tabbatar da cewa likitocin ba su koma bakin aiki ba kafin ɗaukan matakan soke lasisin suna akalla tsawon watanni uku. To madalla masu tsaro baki ɗaya kuma a nan ne za mu naɗe tabarmar shirin na wannan lokaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da cadi wanda zai daidai da takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin idan Allah ya yadda Yanzu kuwa madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin ya karanto labaran duniya sai Julie Ladas Gresham da ta bada umarni. da ma injiniyan mu na yanzu hawa sharif ki muku fatan alheri daga nan washington dc sai an ku.